wanda kuma shi ne yammaci na sha hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da shida miladiya Mazo'in da za mu tattauna a kai kamar yadda kuka ji tun daga gabatarwa kasuwanci da kuma rubon amana a cikin harkar kasuwanci wato kenan za mu tattauna ne a kan kasuwanci dangane da shar'antuwarsa a cikin addinin musulunci da kuma menene abin da yake jawo albarka a cikin harkar kasuwa sannan menene abin da zai iya kawo cikas a cikin harkar kasuwa Allah madaukakin sarki ya mayar da kasuwanci ya zama ɗaya daga cikin hanyoyi da dan adam ke samun arziki a kansa kuma Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa ya mayar da mutane su zanto masu bukatuwa zuwa ga junansu babu wani mutumin da ya kai matsayi na wadata da zai ji baya bukatar dan adam dan uwansa cikin hikimarsa ya ɗora bukatun juna a hannun juna zai zanto ga kuɗi a hannunka kana da bukatar wani abin da ba kuɗi ba ni kuma ga wani abin da ba kuɗi ba a hannuna wannan abin ba shi nake da bukata ba kuɗi nake so sai aka shar'anta kasuwanci don mu yi musaya tsakanin hajar da ke waje na ta tufafi ko kayan abinci ko gidan zama ko fili ko gona don in karɓi kuɗin da ke wurinka a madadin wannan ɗin da kai kake bukata zuwa gare shi ayoyi na alkur'ani mai girma sun shirya zuwa ga mahimmancin kasuwanci cikin addinin musulunci za mu taɓo kaɗan daga cikinsu da kuma waɗansu hadisai na manzan tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul Juma'a yace ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من min الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون wannan aya ubangiji Ala, yana kira ne ga mummune mummune a matsayin su na mummune yace ya ku waɗanda suka yi imani idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a idan an yi kiran sallah a ranar juma'a fas'au ila zikrillah to ku yi hanzari ku tafi ya zuwa ga ambatan Allah waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake kira da ambatan Allah ko dubar juma'a wato ku yanke kowane irin abu ku tafi zuwa ga sauraron hudubar juma'a tunda sako ne na mako mako da ake wa mutum a matsayinsa na musulmi dan a jaddada alaƙa tsakanin shi da mahaliccinsa wanda ya halicce shi dan yi masa mutum waɗansu malamai suka ce abin da ake kira da lahi a nan gurin ita kanta sallar juma'a din fas'au ila lahi ku gaggawa zuwa ga ambaton Allah ma'ana sallar juma'a waɗansu malaman tafsiri suka ce duka biyan su ne zikirun lahi domin a cikin hutuba akwai zikirun lahi dan mai hutuba zai bude ta da abin da ake kira khutbatul haja innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu zuwa ƙarshe kuma zai karanta ayoyi guda uku wata cikin suratu ali imran da wata cikin suratu an-nisa da waɗansu guda biyu a jere a cikin suratu ahzab wanda waɗannan dukkanin su zikirun lahi sannan ita kanta sallah din kuma zikirun lahi da haka dai ubangiji ya ce idan an yi kiran sallah a ranar juma'a wato ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah wa zarul bai'a ku yanke hada-hada ta saye da sayarwa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun hakan shi yafi alkhairi a gare ku in kuna da sani to sai Allah ce fa iza qudiyatis salatu amma idan an kammala sallah fantashiru fil ardi to sai ku yaɗu a ban kasa wabtagu min fadlillah ku nema daga cikin falalar Allah ta'ala wadkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun sannan kuma ku ambaci Allah da yawa dan ku zanto cikin waɗanda za su rabota a gobe kiyama a waɗannan ayoyi guda biyu za ka fahimci muhimmancin kasuwanci ta hanyoyi daban-daban hanya ta farko dai ranar juma'a ita ce rana mafi daraja a cikin mako domin ita ce ranar da Allah ya halicci annabi Adam a cikin ta kamar yadda hadisi ya nuna sannan a ranar juma'a ne Allah zai tashi kiyama game da hadisi ya nuna sannan dukkan musulmi da ya tashi da ya mutu a ranar juma'a ana kida ya shi a matsayin yi shahada kamar yadda shi ma hadisi sahihi ya nuna sannan ranar juma'a ce ranar da dukkan halittu gaba daya idan aka ce rana ta hudo a ranar juma'a hankalin su baya kwantawa har sai an ce ta faɗi tsammanin su ta yiwu a wannan ginin za a tashi kiyama yan banda mutum da aljan su kadai ne ba ta cikin wannan fargaba tare da wannan girma na ranar juma'a ba hana ka je kasuwa a cikinta ba an yadda ka fita tun da safe ka tafi kasuwa kawai illa iyaka lokacin da aka yi kiran sallah ne aka ce ka yanke hada-hadar kasuwanci ka tafi sallah amma ba a ce ba a rannan kar ka je kasuwa to kaga wannan ɗaya ce daga cikin fuskoki na nuna mahimmancin kasuwanci a cikin addinin musulunci juma'a duk da girmanta ba a ce ba yau kuma yadda ita hutu gaba ɗaya kar ku je kasuwa an yadda ku tafi sai dai idan an yi kiran sallah wanda liman zai hau kan mimbari ya fara hudu ba to ku kulle har hada hadar kasuwancin ku har sai an kammala sallah abu na biyu ko fuska ta biyu da ubangiji ta'ala ya nuna bayan an kammala sallah ku koma kasuwa ba sai ba kuma shikenan daga juma'a din kuma ku zarce gida sai Allah ce fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard idan an kammala sallah aka ce an yi sallama to shikenan sai ku yazo a bankasa wanda zai koma ofis ya koma wanda zai tafi kasuwa ya tafi wanda zai tafi wata hada hadarsa ya tafi wanda ko mai fadlillah ko nema daga falalar Allah ta'ala wato sai ma aka sanya wa harkar saye da sayarwa da suna falalar Allah shi kasuwanci sunan shi falalar Allah wanda ko min fadlillah wadkurullah kaseeran la'allakum tuflihun to wannan izina ce zuwa ga mahimmancin kasuwanci da neman dare da kuma cikin addinin musulunci wuri na biyu da za mu iya fahimtar haka wato ayoyin da suke magana akan aikin haji wanda aikin haji rukuni ne cikin rukunan musulunci guda biyar a tsakiyar waɗannan ayoyi waɗanda aka buɗe su da faɗin Allah ta'ala wa timmul hajj wal umrata lillah fa in ahsantum fa mastaysara min al hadi aka cike su da faɗin Allah ta'ala wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat فمن تعجل في يومين فلا ithma عليه wa man فلا fala عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا wa'lamu annakum ilayhi tusharun a tsakiyar su ba wai sai da aka je kace ba a tsakiyar ayoyin da suke magana akan aikin haji sai Allah madaukakin sarki ce laysa alaikum junahun an tabtabu fadlan min rabbikum babu laifi a gare ku ga harami a jikin ku kuna cikin aikin hajji ba ku sauke ba babu laifi an tafta go fadlan min rabbikum ku nemi falalar ubangijin babu laifi a wannan lokaci ka sayi wani abu ko ka sayar da wani abu babu laifi idan ka je aikin haji ka saru wani abu sannan kuma ka wa waɗanda suke bukata babu laifi idan ka je aikin haji gashi ka je ibada ka tafi da kuɗi dan ka sayo wani abin da idan ka zo za ka ci riba in kai wannan ba haramun kai ba sai dai abin da ake so kar wannan din ya mantar da kai abinda da dama dan shi ka tafi wannan abu ne na biyu a matsayin ribar kafa amma idan ka yi shi ba haramun kai ba laisa alaikum junahun an tabtabu fadlan min rabbikum babu laifi a gare ku ku neman falalar ubangijin ku ma'ana ku yi saye da sayarwa a cikin hakar a cikin watannin aikin haji ko a cikin kwanakin aikin haji to kaga wannan ma wata hanya ce ta nuna wa mutane muhimmancin kasuwanci cikin addinin musulunci sannan kuma hanya ta uku da za mu fahimci haka a cikin alkur'ani mai girma sanin mu ne cewa a tarihin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci Allah madaukakin sarki ya wajabta wa annabi tare da ɗaiɗaikun al'umma tsayuwar dare sallar dare kuma an wajabta musu ne a ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku ko dai su yi sallah ta tsawon lokacin da ya kai ɗaya bisa ukun dare ka kasa dare kashi uku ka sallaci kashi ɗaya ko kuma rabin dare ka raba shi tsakiya ka sallaci rabi rabi kai barci ko biyu bisa ukun dare wato ka raba dare gida uku kashi biyu duk sallah kake kashi ɗaya ne kuke barci a farko musulunci dole kai wannan shine abin da Allah yake nufi da ce ya al muzammil qum al-laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayk kaga nisfahu rabin dare aw kusmin hukalila ko ka rage daga rabi kaga dai masa uku kenan awar da alaihi ko ka kara akan rabi kaga biyu masa uku din kenan an gane ku to wannan ɗaya ne daga cikin ababen da mutum zai sallar dare akai to amma daga baya sai aka sassauta aka yafi cewa na farko dai ita sallar daren ba wajibi bace ba yanzu ta zama mustahabi na biyu kuma ba lallai bane sai ka sallaci ɗaya bisa uku ba lalle bane sai ka sallaci rabi ba lalle bane sai ka sallaci biyu bisa ukun dare ka iya sallatar rabin awa ka iya sallatar awa daya ka iya sallatar awa daya da rabi amma a ce dole sai ka kai ɗaya bisa ukun dare ko biyu bisa ukun ko rabi an yafe to dalilin da yasa aka yafe din dalilai da guda uku kasuwanci yana ɗaya daga cikin su Allah ta alima an sai kunu minkum marda dalilin farko kenan wa akharuna yasribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah dalilin na biyu sannan kuma wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah dalili na ubangiji subhanahu wataala ya ce a cikin ku akwai waɗanda za su samu kansu a cikin hali na rashin lafiya mara lafiya kam a ce yayi sallah rabin dare ko dai musu ko bi musu ko yana da wahala ba zai iya ba sannan a cikin ku za a iya samun fataki waɗanda za su tashi da sassafe ranar lahadi dan su tafi cin kasuwar gujungu ko su tashi daga nan dan su tafi mai adawa ko su tafi ladin makole ko su tafi kace, ko su tafi dan bacca akwai wanda za su tashi a wata ranar ta daban daga cikin ko daga nan dan su tafi lagos dan su tafi dan su tafi abakalike dan su tafi wani gari su je su yi fatauci su sayo wata hajar su kawo sannan kuma ubangiji ta ala ya san a cikin ku akwai sojojin musulunci yan ko ta kwanan musulunci waɗanda ta iya wasu a ce su yi sallar dare kuma da safe a ce a tafi jihadi saboda waɗannan dalilai guda uku yanzu an yafe muku ba sai kun sallaci dare ba ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku ko rabi faqara ma tayassara min ku sallaci abin da ya sauƙaƙa cikin dare shine ake nufi da qira'a ana alqira'a ana nufin sallah wa aqimu salata wa atu zakat wa aqridu Allah qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wannan yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka zanto yan kasuwa daga yan kasuwa sai manoma kuma wannan ta sa tattalin arzikin su ya ginu a cikin lokacin da bai kai shekara goma da kafuwar daular musulunci ba amma sai da ya kasance suna da istiklaliyya ta hanyar tattalin arziki abinda ake nufi da istiklaliyya cin gashin kai ba sa bukatar siyo rance daga wajen daular farisawa ko daular romawa kuma ba sa jin tsoron a za a sa musu takunkumin tattalin arziki saboda suna tsaye da kafarsu manoma ne yan kasuwa ne suna da kuma sana'o'i nasu na hannu da suka bayo muhimmanci waɗannan ababe guda uku da noma da kasuwanci da sana'ar hannu babu abin da ya fi su gina arziki ko na mutum ɗaya ko na gida ɗaya ko na al'umma duk wani abin da ba wannan ba bayan wannan yake wajen kafar tattalin arziki daidai da man fetur bai kai kimar kasuwanci da noma ba wajen kafar tattalin arziki daidai da gwalagwalai da za a haƙo a cikin ƙasa, mahimmancin su bai kai kimar noma da kuma wato hada-hada ta sayi da tsirowa ba cikin addinin musulunci dan su ne sinadarin tattalin arzikin ƙasa. dan su ne ababen da aka daɗe tuntuni kuma sannan ba za a iya fasa su ba har duniya ta tashi da haka musulmi da suka rike wannan a karan fari sai ya kasance sun samu kima sun samu daraja sun samu mutunci ba su kaskanta ba ba su zanto masu maula ba ba su zanto mabarata ba sai ya zanto suna da cin gashin kai ta fuskar tattalin arzikin kasa a madadin su ji tsoron a sa musu takunkumin tattalin arziki su ne suka sanya wa mutanen maka takunkumin kare tattalin arzikin kasa dan su ne aya ta sauka cikin suratu tauba ko suratu tauba ko suratu bara'a aka ce da su ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha وإن كنتم kuntum وسوف يغنيكم الله من فضله min شاء إن الله inna حكيم alimun hakim ya waɗanda suka yi imani ku sani cewa mushrikai na jasa ne da haka daga bana kar su ƙara kusantar ɗakin Allah daga wannan shekarar a an yanke wanda sun mayar da maka wurin kawo haja su sayar kuma don su saya daga wajen mutanen maka wanda mutanen maka suna cin wannan ribar amma aka ce daga yau an riga an fasa kasa sake zuwa Allah ya ja hankali su da cewa wa in kamtum ailatan in ma kuna jin tsoron talauci wa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha da sallah Allah zai wadatar da ku daga yalwata daga fallasa in yaso kar ku ji tsoron talauci wai dan sun daina sayan hajar ku za ku karye ko ku kun daina sayan tasu za ku karye kwata kwata kar ku ji tsoron wannan haka Allah madaukakin sarki ya ce musu kun ga a nan gurin idan mun fahimci wannan abu ko muka duba musamman cikin wanda suka fi kowa daraja da falala sune khulafa'ur rashidun cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar shine da farkon su daga nan sai sayyidina uh, Umar daga nan sai sayyidina Uthman guda uku nan dukkanin su yan kasuwa ne ga wurtattun yan kasuwa suna daga cikin wanda ya fi kowa jari lokacin da aka zo Madina Abubakar kan tun a Makka yana cikin wanda ya fi kowa karfin jari a Makka tun ma kafin wato musulunci yayi karfi da kuma bayan an dawo an zo Madina kaga imani bai hana su kasuwanci ba ilimin qur'ani da ilimin hadisi bai hana su kasuwanci ba dan nuna kasuwanci abu ne na rayuwa akai da kuma ake san dan adam ya tsara ta hanyar ta to wannan ita ce gaba ta farko cikin gabobin da nake so in magana akai daga nan gurin akwai wadansu babuka da imamul munziri masu muhimmanci a babun kasuwanci a cikin littafin kuma dukkan babin da ya kulla babu abin da yake sai da kawo hadisin manzo Allah karkashin sa ko kalma ɗaya bai faɗa ba tashi ta karan kansa idan ya ambaci sunan babi sai ya kawo hadisi to nan gurin misali kawai nake so in bamu ba wai in karanto mana babukan gaba ɗayan su ba a'a waɗanda suka shafar suka fi dab da rayuwar mu ta yau da kuma hadisan da suke ciki wanda na tabbatar wato za mu ribace su nake so in bi su ɗaiɗai ina karanto muku kada ku ɗauka cewa molanka nake mu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da aka karɓo daga al Ibnu ibn Ma'adi Karib yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce ma akala ahadun ta'aman qattu khayran min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadi wannan hadisi shi imamul munziri ya masa babi babin kwadaitarwa fil iktisabi dangane da neman na kai dangane da neman kuɗi kwadaitar da mutum dangane da neman na kuɗi neman na kansa neman ɗari da kwabo bil bai'i wa ghairihi ta hanyar kasuwanci ko wani kasuwanci kada yake zauna ka a haka baka komai lalle kana yin wani abu da zaka nema na kanka sawa'un ko ta hanyar kasuwa ko waninsa to sai kawo hadisin farko na mikdam ibn mahdi karim manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce, babu abin da dan adam zai ci mafi tsafta wato wanda ya fi zama zan aka fi sa ya zama tsantsar halal min an ya kula min amal yadai sama da ce ya ci daga aikin hannun shi daga saka da yake yi ko rini da yake yi ko gyaran rediyo ko gyaran talabijin ko gyaran agogo ko makanikin mota ko mashin ko makanikin janareta duk wani abin da da hannu za ka yi maza Allah ce abin da duk za ka yi da hannu don ka ci abinci to wannan ya fi kowanne tsafta cikin abin da dan adam zai ci wa inna nabiyallahi dawud kana ya'kulu min amali yadi sai maza Allah ya nuna annabin Allah Dawud da kansa ya kasance yana ci daga gumin hannunsa kaga kira yake kaga kira aikin hannu ne da haka duk abin da zai ansa sunan aikin hannu wanda mutum zai yi misalin wanda muka muka ambata ko wanda ba ambata ba to duk yana iya shiga cikin wannan ma'ana wannan hadisi Imam Bukhari rawaito shi wannan hadisi daban-daban daga Abu Huraira manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairul lahu min an yas'ala ahadan fayutihu aw yamna'a mutum ya je dajin Allah ya ɗauko itace dauri guda kai guda na itace ya ɗoro a gadon bayansa ya taho da shi gari ya sayar to wannan shi ya fi masa alkhairi sama da ya tambayi mutane sababin mutane za su bashi ko za su hana shi ma'ana ka yi aiki ko da na faskare ne ka yi aiki ko da na yau itace ne ka kawo cikin gari ka sayar ya fi maka alkhairi sama da ka roƙi wani ya baka ko da zai baka ko da zai hana ka wannan hadisi imam bukhari da imam muslim duk sun ruwaito shi hadisi na uku a wannan babi da kansu zan takaita cikin babin shine hadisin Sa'id bin Umair wanda aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce ayyul kasbi atyab cikin hanyoyi na neman kuɗi wace hanya ce mafi tsafta sai manzon Allah ce amalur rajuli yadihi aikin da mutum zai yi da hannunsa sai kuma yace wa kullu bai'in mabrur a wata riwaya wa kullu kasbin mabrur da kuma dukkan wani saye da sayarwa mabrur wanda ya zamanto kubutacce daga albusu kubutacce daga ƙarya kubutacce daga yaudara ko cin amana wannan ita ce hanya mafi tsafta da dan adam zai samu abinci ya kai bakinsa sana'ar hannu saye da sayar wanda ta kubuta daga albushu ko cin amana ko yaudara daga nan imamul munziri ya sake kulla babi wanda yace babin da yake magana akan kwadaitarwa fi talabir rizqi wato kwadaitarwa dangane da yin sammako fi talabin riski wajen neman arziki wa gairihi ko waninsa yanzu za ka kasuwa ka yi sammako yanzu za ka gona ka yi sammako yanzu za ka je wajen sana'ar ka taiwa da gobe wanki da guga ne kera ne gyaran mota gyaran mashin ne ka yi sammako mahimmancin dai yin sammako zuwa da wuri ba zuwa a makara ba menene abin da yake nuna mahimmancin zuwa da wuri an karɓo hadisi daga sakar ibn wada'a al-ghamidi Allah ya kare da gare shi yace da kaina na ji manzon Allah yana cewa Allahumma barik li ummati fi bukuriha wato ya ubangiji ka sanya wa al'umma ta albarka a cikin sammakonta dukkan mutumin da ya sammako to wannan addu'a ta manzon Allah ta shafe shi sawon kasuwanci yake ko sana'ar hannu yake aiki yake na kamfani ko aikin ofis yake zuwa akan kari zuwa da wuri to lamarin sammako kuma yakan sha bamban daga wani zuwa wani wani kila idan ka ce ya sammako zo tun karfe shida zai zo babu kowa kila kuma ma buɗe kantinsa a wannan lokaci zai iya samun matsala to amma akwai lokacin da a al'adance jama'a suka saba zuwa kila an saba zuwa bakwai da rabi ko takwas to kaga anan kuskure ne ka bari sai goma ko sha ɗaya ko sai azhar ka zo kawai dan ka fara bunƙasa dan ka fara nauyi ka fara ta kasa da karfin ka matukar dai zai zanto tara an fito to fito taran dan wannan addu'a ta shafe ka matukar takwas an fito to ya kamata ka fito takwas dan wannan addu'a ta shafe ka kwanciyar ka a gida kana barci ba ta kai lokaci ne kuma hasara ce kake gadarwa kanka sannan baka bayar da darasi mai kyau ga yaranka sannan kuma sa iya zaluntar ka to kaga anan gurin zuwa da wuri yana da muhimmanci sakar ibn wada'a yace wa kana idza ba'asa sariyatan aw jaysan ba'asahum min awwal an-nahar maza Allah ya kasance idan zai aika da sariya wato ita ce rundunar yaki karama wanda za su je su tsokano abokanan gaba a dawo ko kuma ka ce sariya dukkan rundunar yakin da shi annabi baya ciki idan annabi zai tura wata rundunar yaki ta kai farmaki wani gari yakan tura su ne da sassafe sannan idan zai aika babban runduna wanda shi ma yana ciki to za a tafi ne shi ma kuma dai da sassafe ba a bari sai rana ta yi a tafi da sassafe ake tafiya kun ga nan wurin muhimmancin yin sammako kenan a lokacin da mutum yake cikin harkar kasuwanci ko yake cikin sana'a marwaitun wannan hadisi shine sakar ibn wada'a al-ghamidi dan kasuwa ne shi kanshi da ya ji wannan hadisi na manzon Allah to sai ya zanto kullum idan zai tura yaransa da suke tafi a kasuwannin kawai to da sassafe ke tura su sai ce da an yi sallah asuba ku zo ku same ni a gida da an yi sallah asuba sai su same shi wanda zai tura kasuwa ka zai tura su wanda zai tura so yake dace da wannan addu'a ta manzon Allah karshe ko abin da ya faru shine kamar da hadisin ya nuna fa ya maluhu wa kasura arzikin sa yayi yawa dukiyarsa ta yawa saboda yana kirda don dacewa da wannan lokaci da annabi yawa al'umma addu'a a cikin sa akwai wani hadisi da ya kamata ku fahimce shi a wannan mahanga wanda manzo Allah ke cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah kama yatawakkal haqa tawakkulihi la razaqakum kama razaqat tayy tabdu kama tanzuru bi bi da a ce kuna dogaro ga Allah irin yadda tsuntsu ke yin dogaro ga Allah to da Allah ya arzuta ku yadda yake arzuta tsuntsu kaga shi tsuntsu baya ajiye abinci baya cin kwanan nan abinci in ya nemo lalar nan ya cinye shi kenan da safe kuma zai fita da sassafe dan ya nemo lalar nan to anan ba ana ba ana cewa mu yi kamancece da hadisi bane wajen karma ajiye na gobe a ba ta wannan fuskar kamancece ne take ba fuskar da kamancece ne take wajen fitar shi da sassafe sai manzo Allah ce tagdu khimasan wa taruhu bi za su tashi su yi jifi a lokacin cikin su ba komai amma za su dawo da yamma kuma sun koshi kaga ba su kwana da shi ba amma sammakon da suka yi ne ubangiji ta'ala ya azuta shi da shi to kuma da za ku rika yin sammako irin yadda tsuntsaye suke sammako da Allah ya arzuta ko yadda ya arzuta zunsu amma makara kuke ba ku zuwa da wuri sai karfe tara sai karfe goma wani ma sai bayan azhar sannan kuma idan ya zo ba zai kai yamma ba karfe biyu ya tashi ko karfe uku ya tashi ma'ana ba a sammako to kaga wannan ɗaya ne daga cikin abin da ya kamata wato mu koye shi a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa abu na biyu da ya kamata mu koya a cikin harkar kasuwa ta zamanin annabta wato kyautata hanyar nema din idan an ce kyautata nema hanyar nema kokarin hanyar da zan nemi kuɗi to ta halalce garau babu wani magu-magu a cikinta wannan ita ce kyautata hanya domin idan na ɗauka cewa hanyar halal ana daɗewa ba a samu kuɗi ba hanyar haram an fi tarewa daga wuri an fi tarawa da wuri sai na bi wannan hanya ta haramun to ko shakka babu wato a nan gurin na wa Allah madaukakin sarki sannan Allah madaukakin sarki ba zai taɓa sanya albarka a cikin rayuwata ba so ake yi in bi hanya ta halal komai yadda nake ganin mai tsawoci. in kaucewa hanya ta haram mun yadda nake ganin kusa take daidai haka take dabdab wannan yana daga cikin muhimmin abin da ya kamata mu fahimta yadda ko zan zama na kyautata hanyar nema to shine in zama mai bi a hankali ba mai garaje ba sannan lokacin da nake bukata in na samu kuɗi in yi bukata ta daidai samu na kar in ce zan yi bukata ta daidai abokina dan ba lalle bane dan yana aboki na zanto samun mu daya kar in ce sai na bukata irin ta sa'a na ba lalle bane dan sa'a na ne shi ya zanto samun mu daya abin da yake karya mu shine garaje ɗaya kenan na biyu yin bukata sama da ta daidai samu na wani yana da hali an buɗe kasuwa karfe sha ɗaya karfe sha biyu mai nama ya zo yana ɗauke da shi yana bin shago shago sai wani ya ce yanka mana naira dubu ɗaya nan wurin, ya kira yaro ya ce a kai masa gida wai ina ganin tun da shi ma sa'a na ne ni ma sai an yanka na naira dubu ko da samu na bai kai ba dai idan na ce yanka mana ɗari biyar zan ji kunya yaya shi zai sai dubu ɗaya ne isa na ɗari biyar kan yanko man balangu da na ɗari bakwai wai ina jin kunya ni ma dole sai na ɗari bakwai ko ba na ko ba na balangu tun da wani ya yi ni ma sai na yi wani ya sa agogo iri kaza sai na sa irinsa wani ya yi takalmi iri kaza sai na yi irin shi Wanda ya zo gari kaza ya yi aure ni ma sai na auro irin ta Wanda ya yi mota ko abin hawa ko gida a wuri kaza ni ma sai na yi irin ko da samu na bai kai na nashi ba wannan muna na hanya ne ba kyautata hanya ba bari in karanta muku wadansu hadisai ku je da manzo Allah ya da hankalin mu akan kyautata hanyar neman kuɗi farko akwai hadisi daga Abdullahi bin Sarjis Allah shi kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce as-samtul hasan kama mai kyau me ake nufi da kama mai kyau ba a nufin shiga kadai ta iya yiwa shiga tana cikin kama mai kyau sannan kuma sakin fuska tana cikin kama mai kyau sannan magana mai daɗi da zaka rinka faɗawa abokanan zamanka duk tana cikin kama mai kyau maza Allah ce kyakkyawar kama wattu ada da bi sannu a hankali ban da garaje wal iktisad da yin bukata daidai ruwa daidai tsaki daidai samu daidai abin da zan kashe juz'un min arba'atin wa 20 juz'an min nubuwa wannan kashi ɗaya ne cikin kashi ashirin da hudun annabta mutumin da ya samu wannan kamar yana da kashi ɗaya cikin kashi ashirin da hudu na sifar annabta a tattare da shi kar ka zo mai garaje sannan ka zanto kashe kuɗin ka daidai ruwa daidai tsaki ba dan wani yayi kaza ba ni ma sai nayi wani hadisi imamu tirmidhi ya rawaito shi wani hadisin daban daga Jabir dan Abdullahi Allah shi kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqullaha wa ajmilu fi salat ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar ku ta neman kuɗi fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha ba yadda za a yi wata rai ta mutu har sai ta cika arzikinta da Allah ya kaddara za ta samu garaje baya sa ka samu sama da abin da aka kaddara maka da haka ya kamata ka kyautata hanyar sai ce wa in abta anha ko da arzikin ya jinkirin zuwa zai zo nan gaba kar ku manta cewa tun mutum yana ciki ake rubuta ababe guda hudu ake umartar mala'ika bi katibi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqina usai kaga abu na farko shine arzikin ka dan kai garaje dan kai yaudara da ha'inci baya sa ka wuce abin nan da mala'ika ya rubuta in kuma ka bi daidai bin daidai komin jinkiri abinda mala'ika ya rubuta sai ka kai gare shi dan me suke garaje kenan wa ajmilu fi talab manzo ce ku kyautata hanyar neman kuɗin ku zo ma halla wa da'u ma haram duk abin da yake na halal ku karba duk abin da yake na haram ku rabu da shi kar ku karba wannan hadisi al-imam ibn majah ya ruwaito shi wani hadisin daban daga abu huraira manzo Allah ce ya ayyuhan nas إن الغنى ليس عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس yawan kuɗi ba shine yawan gonaki da haja ba yawan gidaje da yawan gonaki da yawan haja da yawan kuɗi wannan ba shine yawan wadata ba الغنى غنى النفس nafs wadata ita ce zuci dan ka iya samun mutumin da yake da karfin da jarinsa ya kai miliyan goma amma baya yin kyauta wadda mutum mai miliyan ɗaya ke yi Ka ga wani mai miliyan ɗaya yana iya yin kyautar da mai miliyan goma baya iya yi saboda wannan yana da wadatar zuciya wancan yana da talakar zuciya Ka ga mai miliyan goma kuma yana iya yin kyauta wanda mai miliyan ɗari baya iya yi saboda mai wancan yana da wadatar kuɗi a hannunsa baya da wadatar zuci wannan ko yana da wadatar zuci don haka yake iya yin wannan da haka manzo Allah ce wadata ita ce wadatar zuciya wadata ita ce wadatar zuciya wa inna Allah azza wa jalla yu'ti 'abdahu ma kasaba lahu min rizq ubangiji ta'ala yana baiwa bawa duk abin da ya riga ya rubuta masa na arziki da haka fa adminu fi talab ko kyautata hanyar neman arzikin ku haramun kuma to ku rabu da shi kar ku ce za ku neme shi wani hadisi makamancin wannan daga Huzaifa ibn al-Yaman Allah shi kare yadda a gare shi yace qama an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa an nas wata rana manzon Allah ya tashi ya kira mutane yace halummu ilayya duk ku zo ku taho aqbalu ilayhi fajalasu mutane da suka zo wajen manzon Allah suka zauna faqala sai manzon Allah ce hadha rasulu rabbil alamin jibril sallallahu alaihi wa sallam wannan jakadan Allah ne jibril gashi nan ya zo nafasa fi ru'i ya mun busa a cikin zuciyata ma'ana ya isar min da saƙo. na wahayi ya shiga ya shiga har zuciyata na haddace abin da yace annahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha wa in abda alaiha ba wata rai da za ta mutu har sai ta cika arzikin ta ko da arzikin yayi jinkirin zuwa dan haka fattaqullah ku tsoraci Allah ta'ala wa ajmilu fi talab kuma ku kyautata hanyar nema wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an ta'khuduhu bima sayatillah kasancewar arziki ya yi jinkirin zuwa kar ku yadda ku ce za ku nemo shi ta hanyar haram don ya zo da wuri fa inna Allah la yunalu ma indahu illa bi ta'ati ba a samun abin da ke wajen Allah sai ta hanyar yi masa da'a ba ta hanyar saba masa da haka lalle mu kiyaye waɗannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani babin daban wanda shi imamul munziri ya yi masa suna babin kudaitarwa dangane da neman halal da kuma cin halal da razanar da mutane dangane da neman haram da kuma cin haram wato babin na kudaitar da mu duk yadda za a yi ya zanto halal za mu nema kuma duk yadda za a yi mu nisanci haram shi sai kawo hadisin da yake Allah ya kai kawo dinnan yana daukan hankali sosai da sosai sai kawo hadisin da yake shahararre a wajen mu wanda aka karɓo daga Abu Hurairah Allah shi kare ta a gare shi yace inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban lafazin tayyib suna ne cikin sunayen Allah sannan kuma ya kunshi sifa abinda ake nufi da tayyib game da ubangiji wato kamili wanda baya da tawaya tsarkakakke wanda babu na kasa ta tare da shi da wanda duk sufofinsa na kamala ne la ya kabalu illa tayyiban baya karba sai abin da ke tsarkakakke abin da ake nufi da tsarkakakke dangane da abinci ko abin sha shine abin da yake na halal wanda babu haramci a cikin sa abin da ake nufi da tsarkakakke dangane da aiki shine dukkan aikin da Allah madaukakin sarki shar'anta shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi izini a yi shi wannan shine tsarkakakken aiki to Allah mai tsarki ne baya karban aiki sai an yi shi in ya zama mai tsarki kuma Allah ya umarci manzanni da irin abin da ya umarci ya umarci mu da irin abin da ya umarci manzanni da shi manzanni Allah ce da su ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan ya ku manzanni ku nemi halal ku ci sannan kuma ku aikata kyakkyawan aiki mummune ku Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi ya ku mummunai ku ci daga dada dan al'amura da muka arzuta ku da su dan dada nan ba ana nufin mai dadi da gardi akan harshe ba a'a mai dadi wanda yake halal ne aka bi aka same shi shine daddada domin daddadan abu in hanyar neman sa haramun ce ba mai dadi sunan shi ba ku ci daga daddadan abu shine na halal cikin wanda muka arzuta ku sannan ku yi godiya ga Allah a nan abin da ake so ku kalla da ya ce da manzanni kullu min ba ta sai cewa wa amalu salih ku ci da daɗa wato na halal sannan ku aikata aiki na gari malamai suka ce abin nufi aiki aikin ka baya zama na gari sai in kana cin halal wato ayyukan ka na ibada wanda sai ku ci sallah da azumi da aikin haji da ciyar da miskinai da haji da umara da gina masallaci ko makarantar islamiyya da da'a da biyayya ga iyaye sukan zama nagari ne gwargwado yadda kake cin halal kuma akan samu cikas a cikin su in kana cin haram dan Allah ce kulo mina tsayibati wa amalu salihah kun ga irin abin da ya ce da manzanni sai ya ce da mummunai kulo min tsayibati ma razaqnakum washkuru lillahi a shukuru lillahi din shine wa amalu salihah a can kuma dan ka san bauta ne sai ce in kuntum iyyahu ta'budu in kun kasance ga Allah ɗin kuke bauta shi yasa ya tabbata cikin wani asar ɗin maza Allah ce dukkan tsoka ɗaya da ta toko a jikin ɗan adam ta hanyar haram to wuta ce ta fi dacewa ta narkar da ita a ranar tashin kiyama kun sani a cikin hadisin maza Allah ya ambaci wani mutum yutilu safar ashi asa aghbar ya ya yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi wannan mutum gashi yana cikin tafiya tafiya ta nesa ba wai tafiya daga nan zuwa gwarzo ko kuntuwa ba nesa kila zai tafi sokoto kila zai tafi maiduguri kila zai tafi hong kong yutailu safar sannan kuma ash'as aghbar wannan ita ma sifa ce ta biyu ash'as wato gashin kansa a hargitse bai samu sukunin ya taje ya daidaita su masa ba sannan kuma aghbar gashin kansa da kura bai samu sukunin ya wanke ba wato gashi da kura ga gashin sa da a hargitse sannan kuma ya muddu ya dahe da sama wannan sifa ce ta mai addu'a daga hannu sama sannan kuma ya rabbi ya rabbi ga tauhidi ta tare da shi dan Allah kadai yake kira bai hada shi da kowa ba ya rabbi ya rabbi wato bai ce ba ya rabbi kuma ya wali ko ya rabbi ya shehi a ya rabbi ya rabbi ya rabbi kuma dai ya rabbi kaga tauhidi tsantsa ahlus sunna wal jama'a to anan waɗannan halaye guda hudu kowanne ɗaya yana sa an sa addu'ar mutum farko dai kasancewarsa matafiyi manzan Allah ya nuna a cikin hadisi halin tafiya hali ne na ansa addu'a sannan kuma na biyu halin tsanani da yake ciki ko a zaman gida kake in kana cikin tsanani hali ne na ansa addu'a dan Allah ce amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'aluhu khulafa al-ard al-mudtar kaga shine ash'at aghbar al-mudtar din kenan ma'ana allazi asabar ad-darura wanda larura ta kan masa talauci wahala rashin lafiya hali ne idan kana ciki za a ansa addu'ar ka da haka ana ansa addu'ar talaka kafin ansa addu'ar mawadaci sannan kuma abu na uku gashi maddul aidi ila sama mika hannu sama shi ma ɗaya da ke sa a ansa addu'ar mutum in yana addu'a a wajen sallah to ya mika hannunsa sama amma yana cikin sallah ne kaga ba daga hannu sannan kuma kiran Allah shi kadai ya rabbi ya rabbi kaga duk wannan dalilan da ke sa an sa addu'a ɗaya ma kawai in ya samu addu'ar ka ana sa ran karbabbiya ce to ballantana ababen guda hudu su haɗu lokaci guda yaya min babi auda an sa addu'ar ka amma sai manzo Allah ce wa matsamuhu haram abin da yake ci haram wa mashrabuhu haram abin da yake sha haram wa malbasuhu haram tufafin sama da kudin haram yi wa guzziya bil haram kuma an ce da shi haram tun yana yaro da haka ya girma sai ce fa annayu sujabu ta ya za an sa masa addu'a kaga sharadin an sa addu'a ya cika amma kuma an samu mani min almawani wani abin da ke kawo cikas ya zo ya rushe addu'ar gaba daya almuftar ana ansa addu'ar sa musafir ana ansa addu'ar sa alladhi yad'u Allah wahdahu la sharika lahu ana ansa addu'ar sa alladhi yamuddu yadayhi ila samaa 'inda dua shi ma ana ansa addu'ar sa amma manzo Allah ce mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram ko guzziya bil haram fa anna yustajabu lahu ya za ya ansa addu'ar wannan mutum ba za a ansa masa addu'ar sa to anan kar ku manta fa anna yustajabu lahu ta ya za a ansa masa ma'ana ansawa idan yayi du'a ibada shine a bashi lada amsawa idan yayi du'a su'al shine a bashi abin da ya roka to ita ko addu'a ta kasu kashi biyu akwai du'a wa ibada addu'a ta ibada kamar zikiri da salatin annabi da hailala wannan kana yi ne idan ka samu lada sannan akwai du'a su'al addu'a ta roƙo ka roki gafara ka roki kasuwancin ka ci gaba ka roki haihuwa wannan addu'a ce ta roƙo. to idan an sawa mutum addu'ar ibada shine sai a bashi lada kan ibadar da yi idan an ansa masa addu'a ta roƙo shine sai a bashi abin da ya roƙa, to idan aka ki sa masa duka biyan a can in yayi ibada babu lada a nan kuma in ya roƙa ba za a bashi abin da ya roƙa ba akwai hasarar ta gona a rayuwar duniya to mu kalli wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wani hadisin daga Abdullahi dan Amr bin al-As Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah ce arba'un idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya al'amurra guda hudu idan sun tattaru a kanka kar ka damu ko mai karasa a duniya ka je ka rasa waɗannan ababen guda hudu idan kana da su to komai ma ka rasa in dai a duniya ne don wanda yake da guda hudun nan to shine yake yake da hanyar samun komai a duniya wanda baya da wannan guda hudun to baya da hanyar samun komai a duniya farko in ji manzan Allah hifzu amana rike amana idan na ɗauki dubu ɗari na baka na ce gashi amana ko ka rage yan kasuwanci muna da ribar ko na baka bashi kan cewa zaka biya nan da wata biyu to ya kasance ka rike amana baka salwantar da wannan kuɗi ba ka dawo mun da su in an samu tsaiko kuma kayan mun bayani wani ga dubu hamsin saura dubu hamsin amma ba daidai bane ka rinka bani da dubu goma goma dan mugunta dan ni kudi na sukari ba daidai bane kai mun karya ka ce fashi akai maka bayan ba fashi akai maka ba daidai bane ba kai mun karya ka ce babanka a kwantar a kauye. ko kanwar ka ce ta haihu ko wane ne wane ne irin karere nan da muka saba a kasar Hausa mutum ya kashe danginsa na yamma ya kashe danginsa na kudu ya kwantar da marasa lafiya cikin dangin uwa da dangin uba kawai dan yayi karya ya cinye kudin wani ba daidai bane kai wannan ka zanto mai hifzu amana idan uban ubangidanka ya dauke ka sa a shago ko a rumfa ka zanto mai hifzu amana akwai wani mai arziki a nan garin yana yawan bada kuɗi ga mutane ko ya ba su kaya a dawo da kuɗi a shekarar da ta wuce da yayi lissafi ya yi hasaran kuɗi sama da naira miliyan talatin kuma cikin mutane ne da yake baiwa kuma duk wanda yake ba musulmi ne babu inyamuri babu arne ko daya akwai wani bawan Allah a kasuwar kurmi yana harka ta littattafai yana ta yi yana ta yi sai ga kusan kawai faduwa yake shi kuma ya san lallai ana samun riba yana ta zargin ko ɗansa ko ɗan wansa ko ɗan kanansa ashe cikin yaran da ake tare da su kullum a kasuwa sai suka je suka yi wasa fayaki suka je aka yanka musu makullansa na sto idan an kulle da safe ko da yamma su kuma sai su riga zuwa da safe sai su bude kaga masu gadi zan ce musu ba yaran kantin bane ba sai su fitar da kaya katan katan kwali kwali su je su sayar shekara da shekaru shekara biyu ko uku ana haka ba gane ba sai bana sai duka bi bota ɗaya ba irin sai fallasa su sun sa kasuwancin sai ci baya kuma su nasin ba zai taɓa yin albarka ba da haka fa muke kashe kanmu a ƙasar Hausa da haka muke kashe kanmu akwai wani yaro a kasuwa shi ma da ubangidansa shi ma haka ke daga cikin kuɗi da yake kasuwanci kullum sai dauka ko naira dubu ɗaya ko naira dubu biyu ko naira dubu biyar yana ta yin haka sai yana fata kayan sayan gidaje har ya bude supermarket a wani wuri kace je supermarket ɗin ta karye kuma ya karye uba gidan nasu shi kuma ya karye bai kawai ba to wannan rashin amana din shine abin da ke cutar ma yau da wuya ka jawo wani ko ɗanyarka ko ɗan kananka ko ɗan ba ko ɗan kanan babanka ko ɗan kanan ba mahaifiyarka ka ajiye shi wai zo na maka kanka za ka ga mutum ka ji tausayin ka ka ja shi kuma sai ya ta amanar ka sannan wai ka rasa waye mai amana tsakanin babban ofisa na sama a ma'aikata da direban da yake jan mota da mai gadin da ke bakin gate wanda zai boda mata da shigo ka nemi mai amana ka rasa wannan ita ce babbar musibar da muke ci na ɗaya kenan abu na biyu sidiku hadith gaskiya duk abin da zaka faɗa karka yi karya duk inda za a je a dawo karka yi karya abu na uku manzo Allah ce husnul khaliqa kyakkyawar dabi'a ka shahara da cika alkawali ba saba alkawali ba ka shahara da jin daɗin maganganu daga bakinka ba a shari'a da batsa da yi da mutane ba abu na hudun su iffatun fi tu'ma sarkin duk abin da zaka ci ka kai bakinka ya zanto na halal ne kana da wannan garanti 100 100 cewa halal idan ka samu wannan guda hudun ka rasa komai ma a duniya in ji manzon Allah da Allah bana magana akan waɗanda suke bin tafarki na ɗarikun sufaye dan ba su da suka fi yawa a nan ba ko da akwai batun jani ko ba kadare ba su dai suka fi yawa a nan ba ina magana akan waɗanda suke da commitment suka ce su ahadu suna ne su annabi suke bi dan girman Allah tsakaninmu da juna idan aka ce za a ɗabbaka wannan yau akan mu ya zami na faɗa muku da a karatun Beirut Road na ce bambancin mu da yawancin yan ɗarika shine bambancin masallaci masallacin su daban namu daban sannan kuma da bambanci idan an zo sallah mana hada sahu su ba su hada yawanci za mu tsaya ga da jalsatul istiraha ga ajinu su ba su yi sannan kuma za a yi kabaro a kame sosai su kuma ba su yi sannan wanda mu ba sa jan kasa duk wannan alkhairi ne amma idan an koma kasuwar ba bambanci da saba alkawalin da rikon amanar da wane ne ba wani bambanci kai to dan girman Allah ka yadda da manhajin annabi ma'ana ka yadda da annabi a masallaci baka yadda da shi ba kasuwa ka yadda da annabi yadda ya sa tufafi baka yadda ba da yadda ya bayar da bashi ko yadda ya karba ko yadda ya saya ko yadda ya sayar ko yadda ya alkawali ko yadda aka yi masa afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعمل الله أكبر وما الله بغافل عما تعمل da haka anan gurin yayin uwa akan karɓi musulunci ne ka cokar din ban banda ba wai dauki wani ban da wani ɓangare. in ce na ji na gani ni ahlus sunna ne to ma'ana ɗari bisa ɗari kan komai da komai sai abinda na kasa dan dan da yake bai cika goma ba a zamanar da iyali ahalus sunna a zamanar da makwabta ahalus sunna a kasuwanci na ahalus sunna lokacin da na bada bashi ko na karba ahalus sunna a matsayina na ma'aikaci a gaban banci tsakanin ni da na ce ahlus sunna da wanda ya ce shi dan gargajiya ne wajen na aba na kaza kai faluna an samu akwai bambanci mai yawa amma in kawai a baki za a gane in muna musu ko a masallaci wancan ya je biyu ke wancan ya je nan ya ci abin nan kawai annan za a gane bambancin ba wani bambanci kenan inda dan dan wannan ne ya kamata mu fahimci gaskiya tsakanin mu da Allah al-imam al-munziri ya sake yin wani babi duk da a cikin littafinsa duk ko ba abin da yake kawo kaga da ya kulla babin sai hadisi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babin da yake kwadaitarwa dangane da samaha shine sanyin hali sanyin rai ko ka ce sauƙin hali wato ba tsauran hali ba a cikin harkar kasuwa sauƙin hali sauƙin hali a cikin harkar kasuwa wannan abin idan na sayar na ci naira ɗari biyar ce ko na ci naira ɗari biyar ce to yin haɓar da wannan riba ta ɗari biyu ko ɗari biyar ko da ina sa ran in na ƙara matsawa za ta kalli riban naira ɗari bakwai to na zama mai sauƙin hali saboda wannan ɗari biyun da na haƙura da ita na sallama na haƙura da ɗari biyar ko ɗari uku da na rike ta a rantsar riba ko da idan na matsa za a kai ɗari biyu to wannan sai sa Allah ya samu albarka sai kuma addu'ar annabi ta tafi da annabi ya addu'a ga irin wannan wanda wanda suke haƙura da ribobi waɗanda ba sai sun musgunawa jama'a sun sa ya kuma su cikin tsanani ba kuma anan musamman ga abin da yake tamtassu ilaihi hajatun nas bukatuwar mutane ta taddo ilaiha bukatar mutane tana tsanantuwa zuwa gare shi kamar kayan abinci kamar magani kaga duk wannan bukatuwar mutane tana tsanantuwa zuwa gare shi to ya kasance na zama mai haƙura da riba ta ƙasa ba sai na tsawwala farashi na jefa yan uwana cikin kangi da wahala ba manzo Allah ya rahim Allahu abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza tada Allah ya rahama ga bawon da ya zanto mai sauƙi lokacin da ya tashi sayarwa mai sauƙi idan ya je saye mai sauƙi lokacin da ya je karɓar bashi ga wanda yake bi din wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi da haka mu zama masu sauƙaƙawa yana ɗaya daga cikin abin da Allah madaukakin sarki zai sanya albarka a cikin mu abin da nake da shi na kusa da karshe lalle ne a nisanci alkushu a cikin harka ta kasuwa tunda manzo Allah ce laysa minna man ghashana ko man ghashana laysa minna dukkan wanda yake algushu to baya cikin mu a ranar tashin kiyama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace kalmar baya cikin mu ta iya daukar ma'anar baya cikin mu wayan aljanna ta iya daukar ma'anar baya cikin mu mu musulmi ta iya daukar ma'anar baya cikin mu mu mutane na gari ta iya daukar ma'anar baya cikin mummun wanda zamu dace da ceton manzon Allah to kowace ma'ana ta dauka a cikin nan gurin ai akwai hadari a ciki sannan abu na karshe yayin uwa kun ga kariya a cikin harkar kasuwa ka ga rantsewa akan kariya bayan ka yi ta ka kariya laifi ne ka rantse akan ta kuma laifi na biyu kuma rantsewa akan ta kariya din abu ne da ke nuna raunin ma imanin mutum kawar ma baya daukan Allah a matsayin komai wanda yake rantsewa kan kariya bayan ya san kariya ce manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace at-tajiru saduqul aminu ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada dukkan dan kasuwa mai gaskiya wanda yanzu zai zance baya kariya al-aminu amintacce wanda baya ha'inci ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada ranar tashin kiyama za a tashe shi tare da annabawa da siddiqai da shahidai dan kasuwar da ya zama haka yayi faɗa da shaidaninsa ya faɗa da zuciyarsa sannan an karbo hadisi daga Isma'il ibn Ubayd ibn Rifa'a daga babansa daga kakansa yace manzo Allah ya fito wata rana bayan gari inda ake sallar Idi filin Idi sai ga mutane suna saye da sayarwa sai manzo Allah ce ya ma'ashar tujja ya ku tare yan kasuwa duk sai suka wayo suka ce ga mai manzo Allah wa rafa'u anaqahum wa absar kowa ya mika waya ya zira ido yana so ya ji mai manzo Allah zai ce fa qala sai manzo Allah ce inna tujjara yub'athuna yawmal qiyamati fujjaran yan kasuwa fa za a tashi su a ranar tashin kiyama fajirai maɓarnata, illa man ittaqallaha sai wanda ya ji tsoron Allah a harkar kasuwarsa wa ya cika rantsuwarsa in ya rantsa ya rantsa gaske ya cika alkawarinsa in ya alkawari ya cika ba zai sha kwana ba wa sadaka kuma yi gaskiyar zance baya ƙarya a wani hadisin na rahman bin Shibin yace na zaman da Allah cewa inna tujjar kuma fujjar yan kasuwa kusa ne fajiran mutane gobe kiyama sai aka ce da shi ya rasulullah alaysa qad ahallallahu al-bai'a Allah bai halatta kasuwanci bai cewa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba sai manzo Allah ce bala yace eh Allah ya halatta kasuwanci walakinnahum yahlifuna bai'a samun suka rantsi su yi sabo a cikin rantsuwar wa yuhaddithuna fa yakzibun sukan baka labarin haja kuma ƙarya suke ba haka take ba wannan shine dalilin zai sa a tashe su a cikin fajirai hadisin karshe da zan kawo a nan wurin daga Abu Zar al-Ghafari manzo Allah ce salatu la yanzuru Allah ilayhim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim mutum uku Allah ba zai dube su ba duba da rahama ranar tashin kiyama ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai tsanani da manzo Allah ya faɗa wannan hasu uku abu zar yace sai ce khabu wa kafiru wa man hum ya rasulullah ka sun yi hasara sun tabe su waye waɗannan sai manzo Allah ce na farko al musbilu mutumin da yake sakin tufafinsa ƙasa da idan sawu namiji banda mace duk namiji da zai saki tufafi yayi ƙasa da idan sawu yana cikin su na biyu wal mannan mutumin da yake goranta maka in ya maka alkhairi ce ba ni na maka kaza ba ba ni na maka kaza ba ba ni na kawo kai kaza kaza ba na uku wal munfiqu sil'atahu bil halif al da wanda yake tallata hajarsa ta hanyar rantsuwar kariya, ya rantsa kan kariya kawai dan ya tallata hajarsa yayan uwa musulmi waɗannan ne kaɗan daga cikin babuka da na so in ku mana waɗansu hadisai daga cikinsu don mu kwatanta na farko dai dukkan mu nan mun yi imani waɗannan hadisai daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sannan dukkaninmu nan gurin daga mai kasuwanci sai wanda yake da wata sana'a da yake yi to wajibinmu ne mu kalli waɗannan hadisai mu ga matsayarmu da su yaya matsayarmu take da wannan hadisai ma'ana a aikace haka muke akan su dari masu dari ko yaya muke duka bu ko waɗansu daga cikinmu ya kamata kowane ɗan adam yawa kansa hisabi halin da muke ciki hali ne wanda ya kai a kalle mu a yi mana kaito dukkan sinadari na arzikin mutane ya ɗaukaka su samu daraja muna da shi amma rashin gaskiyar mu ya jefa mu cikin wahalar da muke ci duk wanda ya rashin gaskiya ko mun karfin jaransa ba zai ji daɗi ba dan gurgurai da kace su yan uwanka sai Allah ya zare maka kwanciyar hankali daidai cutar da kai musu kuma ga hisabi ranar tashin kiyama yana jiran ka dan babu yanda za a yi ka cuci yan uwanka ka samu arziki kuma ka ɗauka wai sai Allah ya kwantar maka da hankali idan Allah ya haka ya tallata cuta kenan cewa a rinka yi amma sai ya haɗa ka da wata matsala sai ya haɗa ka da wani tashin hankali a jikinka wata cuta ko a yaranka ka samu fanɗarewar ɗanka ko ƴarka ko ya haɗa ka da wata mace ƴar masifa ta yi maka bala'i an tashi da kasuwa ga kuɗi ka samu amma da ka kama hanyar gida hankali ka tashi duk wannan zai iya faru ta zo ita ba mai kyau ba sosai ta yi ta yaji kana ta binta saboda Allah maɗaukakin sarki ya so ne ya gasa ka ka cuci wani ka cuci wani sai ka biya wannan cutar tun anan gurin kuma hisabin yana jiran ka ranar tashin kiyama faduwar mu a kasuwanci ne yasa lalace wato abin abin nan kai rashin gaskiyar mu a kasuwanci ne ya jawo faduwar mu a kasuwanci karerayen mu a kasuwanci ya jawo karewar mu yin bukatun da sun fi karfin jarin mu zai kawo karewar mu duk wanda ya kwanta dama a Kano cikin manya-manyan 'yan kasuwar Kano bukata ce ya rinka yi wadda ta fi sa sannan gasa wani ya tafi aikin hajji da umara shi da mutane bakwai ko da mutane goma cikin mutanen gidansa har yaro jariri da aka haifa kwanan nan da shi aka tafi daga can za a wuce dubai wai kai ma sai kai ko baka da wannan kudin dan kariya kaga wannan jahilci ne jahilci ne ba karamin jahilci ba wani yayi kaza dole sai dai haka aka rika yi ko an saba ana yi duk shekara wata shekara ta zo arzikin yayi kasa to sai a rage abin mana to ya a'a wai kar a gane billahi sai an gane yo an gane ba tun wannan shi ne abin da ya rika cutar mu rashin gaskiyar mu da yin bukata sama da ta yadda ya kamata mu na iya hakura da yara uku a kasuwa inda in kawo yara biyar don kasa da cika da tsaye irin ba dama ne yaran sa biyar yaran sa bakwai duk wanda ba daidai bane ba su kuma wanda aka kawo din yau zaka zo kasuwa ubangidanka da ya kawo kawo shekara goma sha biyar yana zuwa kasuwa amma kana son gaya kana da riga irin tashi nan da shekara ɗaya mai zuwa mota irin tashi mace irin wanda ya aura to kaga duk wannan garajen shi yasa dan muke cikin tashi hankali da abin nan muna ji muna gani kasuwancin muna ci baya abokanan adawar mu suna ta ƙara burkushe mu a cikin garin mu a garin mu waɗanda suka san da daɗewa sun san cewa a bayyana tashi lokaci mai tsawo nan ina ina wani wanda ba musulmi ba a wafa dan girman Allah amma tun lokacin gama ne kaunaya aka rinka kullar kullar ya za a yi sai in yamare sun shigo wafa ko in ce sai wanda ba musulmi ba ya shigo wafa dan yayi dan yayi jayayya da mu muna jin takaicin haka mu ba da kasuwanci ba dan ko wakilan mu ne a nan gurin nikan yi farin ciki in wuce wani kanti in gan shi ma kare da kaya na bukatar rayuwa ta wanda da mutanen ba sa ciki in ga sunan wani a ciki bilal ko dan dariƙa ne farin ciki dake in ga an rubuta Allah sani alhaji ahmad alhaji dan juma alhaji rabi'u alhaji wane ne sunayen musulmi in ga ana sayar da ko spare parts na mota ko na mashin wallahi farin ciki nake yi sama da in ga an rubuta sunan benjamin an rubuta sunan wane ne ina jin takaici ku ga lokacin da muke can masallacin turayen a ofis da mu a wani mai kanti a wancan lokaci, masani ba gona na gwata shi yanzu sunan shi dan zuma yana sai da kayan mashin wato ba wanda ya tsana a duniya a wancan lokaci ba irin ahlus sunna amma billahi zai farin ciki nake in naga kantin shi dan kawai shi musulmi ne ba in yamur bane arne amma wallahi ni na san a wannan lokaci shi ba wanda ya tsana irin ahlus sunna wannan baya da kai da shi yan dariƙa suka dora shi akai in Allah ya zai fahimta zai fahimta a kusa ko a nesa amma dai kai za ka mu'amalance shi da musuluncin da ya bayyana na kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko ba yanda za a yi kwatanta shi da arni to wannan zuciyar ake so ka samu kai musulmi wannan kishin ake so shiga cikin zukatanmu ko musamman matasan mu suke taso sannan kuma wani abu na karshe da zan faɗa mana kun ga kasuwancin yau ya canja da yadda kasuwanci yake shekara 15 ko ashirin baya shekara ashirin ko sha biyar da suka wuce baya ko da baka yi karatun boko ba za ka iya yin kasuwanci ko da ɗanka bai karatun boko amma yanzu duniya ta suke da yawa ta zama a kusa yawanci kasuwancin nan ana yin shi ta hanyoyin sadarwa mafiya kusa kafin ka tashi ka je Lagos kafin ka tashi ka je China ko ka je ka je Hong Kong wani wanda yake da ilimin bincike a cikin kwamfuta sai ya binciko kamfanoni da irin hajojin da suke tallatawa ya yi magana da su Yayi yi oda in akwai aminci a turo masa sai ya ɗauka kafin kai ka tashi ka je hong kong ka yi awa wajen goma sha biyar a jirgin sama shi kayan su an riga an gama firfiyar da yadda su dole ne ba wai da rana tsaka yanzu za a ce dole sai mutum ya zama dan boko ba amma yaran mu da suke tasowa muka cewa wannan taimako za su yi za musu su yi ilimi na na addini kwakwara ilimin boko kwakwara saboda kasuwancin kansa da yawanci muna da aqidar cewa muna yin ilimin boko ne da aikin gwamnati a yanzu wace gwamnati za ka yi ilimi ta baka aiki a Najeriya jihar Kano mai mutum miliyan goma ma'aikatanta gaba ɗaya ba su wuce mutum dubu talatin ba to yin kowa da aikin gwamnati zai rayu a cikin miliyan goma an ba mutum dubu talatin aiki sauran kuma su yaya to kun ga anan gurin dole ne wato harkar kasuwa ɗin nan na farko a da ilimin addini ta yadda musamman ya halatta musamman da bai halatta na biyu a haɗa da ilimin zamani da wayewa kuma sannan maza masu kishin juna mu zanto masu ba masu yi wa juna mugunta ba kada zanto ina ma mugunta kai kana ma mugunta a gefe ɗaya ga wani arne yana nan yana fatan ranar da dai babu kai kuma ne kai babu kai babu ni fata yake ga ranar karewar ka ta shiga bar wannan ka tuddai kira wannan wansa ya shiga fata yake ka bar nan mun kira wannan wansa ya shiga kai ka kasa gane haka kana kyashi da ni ni ina kyashi da kai muna ta faɗa da juna muna ta yan ma dan su ba su fahimci suna ba sosai ko sun fahimta sama sama ana taiwa juna ya ana yawa taiwa juna tabbare da afuka wannan fa shine yawanci harkar da muke ciki wallahi shi yasa za mu rayu cikin wahala in za mu ci gaba da zama a wannan halin ba mu gyara ba ga yan musulmi tsoron Allah shine gaban komai tsoron Allah shine kan gaba kuma kasancewar ka saba da sako ba shi kan ba za ka iya daina ba za ka iya tuba duk wanda yake daidai ya sani duk wanda yake barna ya sani kuma wallahi tallahi ka tuba Allah zai gyara albarkar ka ya sa albarka a cikin rayuwarka ya kan kai ma zarban da suka wuce amma in baka tuba rashin tubar ba zai sa ka zama mai kudin Kano ba ba zai saka ka kowa arziki ba ko ka samu kuɗi ko ba za ka samu kwanciyar hankali ba sai Allah ya zarrabe ka da wata musiba ko a dokiyar ko a gida ko a matarka ko a ɗanka ko a wani Allah na iya haɗa ka da matsaloli kala kala zai iya baka komai ya haɗa ka da ba na gari ba zai iya baka komai ɗa na gari mace ta gari ya ɗaka da wani masifafan makwabci duk wannan na iya faruwa sai ka samu dai wani abu da babu daɗi to da haka bin Allah shi ne mabudin kowane alkhairi sabon Allah shi ne mabudin kowane sharri nan wurin ya kamata in ta ta dan bana so in yi doguwar lacca wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum billahi samiri min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bana fata zan iya ce wani abu fiye da abin da malayin ya tattaro su ya ba da mugu abin da aka nema ba shi hakinsa Allah ya saka masa alheri Allah ya ji iyayensa abin da zan ce da ku abin da ake kira targhib wa tarhib ma'ana dai da mu da abin da zamu aikata mu hadu da Allah lamin lafiya malai kawo muku su abin da kuma za a tsorata da mu don mu hannu don mu hadu da Allah lamin lafiya a jisai manzo Allah ne koro su to kowane mahalli kowane wuri da abin da ya dace a wurin kwanan mafi yawan kasuwanci ko kan canji ne canji kuma yana da haɗari a cikin kasuwanci kasuwanci abu biyu na ciki na uku yabo ne duk kasuwan da ya zama mai amana mai tosai mai rahama mai rungumi dama ga siffar da Allah zai masa kuma kaɗan na cikinsu akwai dan kasuwa kuma mu ne mai cin hara da wurin sa kuwa san abin da zai aslan ma abin da zai ci an ki karba adoyinsa to amma hikima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawa a cikin kasuwanci abu biyu ne da manzo Allah hana mu a ciki abun farko shine haram ya fayyaci jiyan da haramun yake a cikin kasuwanci ya bayyana ma to amma mafi yawa hanyar da ake mana cikin kasuwanci domin kiyaya ne da adawa duk kasuwan da kake gan manzo Allah ya hana in ka kalli abun don kar wannan yi wannan kasuwanci zama adawa tsakanina da abokin zamana mafi yawan nahayin da yake zuwa cikin kasuwa wannan shi ne abin da tashi hankali yake ciki a nan kuna da mushkiloli da yawa zan koro su la'allan nan gaba za a iya warware su ba yanda za a yi mutum tuhunan kasuwan wajen canji ba shi da sisi mai ce zai canji akwai alama tambaya kansa don na ji ma'an jafar ya koro hadisin tasbihin da aka yi ma mutum in gari zo kamar sun su da tauhidi ba komai annunsa to akwai a cikin ku wanda zai tashi gidansa ko kuma babu shi ce zai tsaya nan jefan e zama e sa turkunsa bakin da za ta shigo shi ba shi da sisi kuma in da an danda Nijar ya shigo ko dan Kamerun ko dai ba ko dai sama da kasashe tare shi ba shi ruwan sanyi e ce na son dala ko na son naira shi wanda ya tare shi ba shi da kofi? ko karewa bai yi a gida ba shi yasa ba kuna gaba ya ce mara rabu kama jinu kama kiblatika wani canji kake so me kake so ka yi ba shi da titi daga ba ne ce zauna in dai saifa ne ana san shi dari biyu da hamsin shi ce dari biyu da sittin da ɗaya ne shekara ɗaya da kubo ɗaya don a ga abu da gaskiya ke yi ce ce zauna ce karbi kudin shiga can mai ciniki ce karbi zai kawo masa to wannan ka hada mu biyu manzo Allah ya hana karkai da abin da baka da shi farko ke saboda abin da ba za ka ya ce alkharaj bi dama duk abin da za a tsara ciki babu kai to ribar kuma baka ciki kun gane wannan ka'idan yanzu tsara ya kuka cikin wannan ciniki biyu sam kake ba ka ciki to dole zaka ciri ba ciki Zama zalla a al-faraj da ma duk wanda zai ciri ba, to tsara zai shafe shi to wannan ka kalla kudin da ka dauka daga nan ka tsar ka samu riban ka ciro kanka da mutum ya tafi ya zo tar da wannan tsaifan ko jarace mara kyau shaidawo kana zazzare duk ya za ka yi kamar miliyan talatin ne shi kuma wancan faifan ba shi da kyau kai kuma ta zaru riba in shi wancan da ya sayar masa ya ya zai mayar masa ya mayar masa riban da ka ci ina za ka samu wannan riban ka biya illa da yake nan ila ta biyu wanda suka zo basu da sisi abu ɗaya za su ba abin da bashi da maharaja in kana bin baka da kwabo ɗaya don kana tsaya nan an kawo kuɗi to ka zama dillali ka ce kai ina da mai gida zan kawo zai ma soki amma ban suwa rinsuwa cewa billahi lazim Allah wa la ilaha illa huwa bai fanna dari da cin da ɗaya ke sar da shi don kai ne maza a bari kamar cin amma kare ke yi dari biyu da hamsin ma ke sar da shi amma ta da sunoyin Allah billahi Allah allazi la ilaha illa huwa ta ya wuce ba abin da ake gudu suwa to wannan za a iya shigo da shi ga shi ga kai ka ce mai gida na kawo maka ga gashi kasuwa muka yi na samu kwastoma amma ya gama ba abin da za a bari wanda dillaci ba kai hana cikin shara na biyu mutum ya fito daga Nijar she ya zo yana so ya canji yamma ta ya rike saifa kamar miliyan talatin ina suka bashi naira shin ka karbi wannan kudin gobe za ka iya karbi wannan kudin gobe ka biya shi kalla sun makalla ba zai yi ba kuma nan abin da kuke yi kenan da mai gemu da ma gemu da mai shekaru da ma shekaru da wanda ya fahimce sunna da wanda bai fahimce sunnan ba sawawu alaikum Allah akbar ba ni Allah ma Allah akbar ne ku fahimce ka kun ne gane karatun ne ai aiki da shi ba Allah akbar ba ku tashi ba farko manzo Allah ya hana shi yace al yad yad bil ha wal ha hadisi yana na juna na son karanta shi amma babu lokaci amma abinda ake gaya maku yanzu muci ya kawo wannan kudin ba ko ne to ka karbi kudi zama amana an nunka ka aji ku rubuta takarda cewa ka bani amana na aji domin yau in da na sai da shi da sittin ne ka karba ce gobe za ka bashi to canji yau ya bambanta da na gobe kun kun yi na hukuncin canji na yau to wannan na gobe kuma hukuncin sa daban kuma ba a son jinkira tsakanin su saboda abin da zai sa mutum fita yayin da aka kawo wannan kuɗin karɓar kuɗin i zama ni amana aje gobe mai kasuwa wanda mai canji ya zo sai a sai a mika masa amanansa daga ba na ku yi kasuwa amma ta karba aka waye gari ko ka ce gobe zan baka to farko ka saba ma Allah na biyu ka saba cinikin da ake domi in jiya da yamma ana tar da shi dari biyu da saba'in ne an waye gari ya koma dari biyu da tamanin to dole shi ka bashi dari biyu da dari biyu da sittin don kasuwanci na ji aka gina hukunci bana na yau ba ma kai ba za ka yi wannan ba shaci ta faɗi kai ka faɗi ba shi ba to ga in waɗannan ina bukata hariri ilmiya don ku gane abin da za a yi a fita bakon ka zo ko customer ka zo ka ce in ya ce shi bako ne ka ce to aje kudin gobe ka zo rubuta takarda a mika masa fara kasuwanci an waye wannan shi zai fito wannan shi ne abin da za iya cewa amma da ya bace haram haram na da ya kamata mu fahimci yi haram wani na cewa haram kawai in fashi ko sata ko ire-ire waɗannan ne haram wala wani na zaune baki ɗaya abinci sa haram wani lafiyarsa kalau kullum shi da bara yake ci mu manzo sallallahu alaihi wasallam ce mutum da ba abin da yake shi bara ya gina arzikinsa kan bara ne tashin kiyama zai tashi sa ba ta ko ɗaya son banza bara mola haram yau na yi mamaki wajen taro ai wani taro she na tashi na gan mutana na ta dake dake she daga baya kuma gan sun kama juna suna tafiya ta ce waɗannan me ya faru ne su daki juna daga baya su zo ashe yan siyasa ne suka gan su shaje shewa ne iya ba su naira da shi su yi da gima su yi yaga daga baya su hada kai sake zuwa kuma ka ji manya mutane aikin su kenan lalla suna da yayi suna da koma abin da suke kenan a garin mugunta malam ya ishara kansa muna da mugunta da hasada akwai mugunta da hasada a cikin wannan hajji mun tafi na ga mutum da amininsa haka suke kamar shakikai ne ba abin da ya raba su ashe kowa yana da kudinsa ya daure wani baya so dan wansa idan shi wani yana da dalansa ya daure sha nan nan kuma yana da shi ya daure kowa ko zai shiga bandaki baya so amininsa igan kudin da yake tattare da shi shekarshe dan wansa na sai faɗi a nan naka gano abubuwan amini ne ka gansu kamar tagwaye Hassan da Husaini amma kudin Allah ya masu ila mutahawa ba ya da juna ba to ba abin da yake hada ko taliban ilimi ne wallahi abin da yake hada al'umma yanzu shine dukiya wannan kuma dukiya ba ku sani ba malam ya ishara Allah ba ruwansa yayin da kake tarawa tara yadda za a kashe shi da yadda za a kama da shi lafiya zaka iya tara shi dam kashe shi zama maka tashi haka Allah zai baka komai ga gida ga iyali ga yaran mata kamar yan tsana ta tara su da motoci masu numfashi to amma duka shi zaro maka hutun zuciya kullum damuwa ba komai ka samu miliyan talatin rana daya amma ba hutun zuciya wannan lokacin haira da zikiri ba zai ma ba lalle ne ka kaudu wannan haram shi zai sa ka zama mutum kun sani kowa sani bakin cikin da ake ciki shi ke kawo hawa gini kana na kana ci kana sha kana da mota amma waye zai ce wata da ya farin ciki sau biyu bakin ciki ya fi farin ciki to menene son duniya da cin haram shi ke kawo da abubuwa ka huta gobe ka ce duk abin da Allah ya kawo daidai ne kuma ka yi salati annabi da yamma ka yi zikiri da safa abin da ya kawo shi na ka daina hasara wallahi ko na shi ka kwanta zuciyarka har kike amma duk motocin ka da komin kana hasada kuma kana cin haram wallahi zaka gan bakin ciki har kafu kuma akwai abin da ake kira butulci yadda malaka sai ga gan mutum yaro ya fito daga kawai bai san kowa ba ya zo mutum ya san shi ya kawo kasuwa amma yaro yana tashi yana dan rabin miliyan ce fara hasara da mai gidansa ko dan wanda ya kawo shi wannan mummuna abu ne shi sa Allah zai kona mutane kufur bi ni'ima Allah wallahi Allah baya so ba zai taba yi ba mutum da yake ta ni'ima komai sa Allah ba zai tambayar ka ba wani mutum da yayin da manzala zai shiga makka sallallahu alaihi wasallam kurashawa suka hana shi shi ya fito da ƴaƴansa shi ya shigo da manzo Allah lokacin da manzo ya je fa'i shi ya shigo da manzo Allah birnin makka yayin da manzo Allah ya ci nasara gazwatu badar da aka tara kurishawa da babban zama suna ciki abbas ya ce na ma wani lokacin kuma ya mutu ya ce wani da ya karbe ni yayin da zan shiga sa'id da yana na da rai ya ce in siki na masu ɗoyi shi na sake su amma da sa, manzana yana tuna abin da wanne ya masa shigowa sa'id ne zai shigo maka shi ko ya hana shi shi da cijin ya doki ƴaƴansa da sun ya tafi ba sun ce shi manzana ya shiga yayin da aka gama kai yaki haibar ya badar aka tara kure shawa, ga su an kashe wai su suna zaune shi manzala ce na ma wani yana da rai ice da nim suke waɗannan shi na take su kajin kalmar ɗaya mutum lokaci ɗaya ya tar manzala ga manzala bai mata wannan alherin ba duk mutum da ya ma alherin duniyan kana suka saka masa da mugunta da asara to inna rabbaka la bil kuma ku sani siyasa ya da so yanzu musamman ahli sunna shi mutum je yi kage da dan wansa domin samu matsayi isamu abinci shi ne ma jafar ke cewa masallaci muke bambanta maban da wajen kuma mu'amala kar wani akida bambanta mu fiye da akida da muke da shi duk yadda za ka je ta kungiya ne ta siyasa ne mu innamal mu'minuna ikhwa mun ga jihar al'amarin kuma a yi ringa idfa billati hiya ahsan a ringa yin abubuwa tankasasa a guji zargi abin da yake cuta ahli sunna kenan amma ahli sunna sun kai matsayin da za su iya ci gaba su rike kasa amma yanzu kwaɗai da iya da hatsada da mugunta da gina abakan zato shi ke cuta da ni na gani ba lokacin wazi ba ne taliki na yi wanda suka sara wannan lakcin Allah ya saka masu alheri kuma abinda muke kuka wurin Allah shine rashin samu dama mu riga tattauna da juna don mu fahimci addinin mu domin arzikin da kuka samu wallahi cikin ku ba wanda ya samu arziki bai ma musulunci aiki ba ko wanda suna gina masallaci ko wanda suka yi kaza wallahi suna neman arzikin ne muna fata Allah ya ba su su yi amfani da shi kuma abin da zai kawo adawa tsakanin mu Allah ya kawo mana shi Allah ya mu ga manzara ranar tashin kiyama